muna nan ci gaba da karatunmu mana cikin babin mu manhuwa a wadatar imama wanda ya cancanta ya zama liman amma ambaci abubuwa da yawa na bayanin wanda ya cancanta ya zama liman idan mu kuma ba saboda ramuka Allah ka daidaita mu da sunna annabinka Allah ka raya mu ahli sunna Allah ka kashe mu ahli sunna Allah ka tada mu cikin ahli sunna Allah ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin aljanna Allah ka sa mu cikin makwabta ne shirya mana yaren da ka ba mu maza da mata ƙanana da manya ka sa musu albarka ka riƙa mana su ko hake mana su ka kare mana su ka aje mana su ko bayan ba mu na kafarin su wala kan jiya ta kada da kira a kabara na umar bin abdul a kabara na alkasim bin jafar a kabara na abu aliya al-ulumi haddasana abu dawud haddasana usman bin abi shayba حدثنا حسين بن عيسى عن حنفي حدثنا الحكم بن عبان عن إكرم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال إكرم يأتي عبد الله بن عباس رضي الله عنهما يأتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعل يأتي ليؤذن لكم خياركم zababbin ku su yi muku limata su yi muku kiran sallah wale hun muku kurra ku makarantar ku su yi muku limanci Kunga an ce yaro amma wajen abin nan wajen limanci ba a ce yaro ba saboda amana ce liman baya zuwa masallaci sai ya jira dan ya yi kira idan ladanin bai da amana Kunga ga liman ba zai yi sallah cikin lokaci ba saboda haka wajen zaɓin ladan akwai buƙatar kulawa da yaro umma wa'anda sun kowa a cikin al'umma akwai buƙatar kulawa kamin a zaɓi ladar allah ya ƙara mana gudunmawa ce ya ƙara mana kuma wannan taimako ne a waruya kuma an waito an waito an abdullahi bin umar radiyallahu anhu Ta na zalimin maula a bai kuzaifa zalim ya kasance yantaccen bawa a bai kuzaifa ya umar muhajirin na awwali yana yin limanci ga masu hijira na farko fi masjid kuba a nan masallacin kuba salimu ya kan da sallah masallacin kuba masallacin kuma ga shi bawa ga bawa hadara ibn umar masjidan ibn umar ya zo wani masallaci Imam imamu zalika masjid maula limamu wani masallaci ba balarabe ba ne fakala da ku al-maula ka kaddam musalli sai shi limamin sai ya ce ma abdullahi bin umar ka gabata ka ba mu sallah shiga gaba malam ka ba mu sallah ya ce ma abdullahi da umar فقال عبد الله أنت أحق أن تصلي في مسجدك sai abdullah bin umar ya ce a kai ta cancanta ka yi gaba da sallar cikin masallaci kun ga wato idan an zaɓi mutum an sanya tabbina to ko da wani ya kawo ziyara wurin wanda aka ganin babban mutum to kamata ya yi babu wuri da ci gaba ya bada sallah inda ya ko da an kasa shi an yarda da shi kuma ko ya ce ma kai ka gabata abinda an sunna ka ce mai a fasalli abin da an ta haƙo an salli ya fi majalika sai ka gaya mai kai ka kamata kai ka cancanta kai sallah nan cikin masallacin wannan shi yasa aka gabatar da abdullahi bin umar yake gabata aka tashi da bayan shi duk da ku a limamin da ya kuke bai yi daraja ce ba tun da kun ji maula ba ba larabi ba amma duk da haka abdullahi bin umar ya ce a anta a haku an ne ya fi masjidika kai kai kan cancanta kai sallah cikin masallacin ka Allah ya kara mana gudunmawa da taimako kone abin da kawai an mutum in za ku zaɓi liman ku tabbatar da kun yi adalci yau matsalar da kalamun Najeriya guda ce zalunci ita ce damun Najeriya zalunci Zalunci bai tsaya ga 'yan siyasa ba har da ƙungiyoyin addini wajen zaɓin shugabanci za a zalumai ne mafi yawansu wajen zaɓin shugabanci domin ba su yin adalci wajen zaɓa shugaba wanda ya dace a zaɓa liman shugaba ne to kamata yi ta irin waɗanda a yi adalci a zaɓa wanda ya dace to in an zaɓa wanda ya dace ko wani wanda ya bi shi ya zo masallaci sai dai ya bi shi ba zai shugabance shi ba قلت نفسي وتجوز إمامة الأرض limancin bawa ya bawa wanda ma ba a yanta ya hada ya limanci ruwaya an abdullahi bin da ubaidullahi ibn abi malaika an ko daga abdullahi bin ah, abi malaika abdullahi ibn ubaidullah ibn abi malaika annahum kanu ya atuna aisha yace su sun kasance su kan yi wajen aisha matan mai gida sallallahu alaihi wasallam ummul mu'minin uwan mu'minai bi a'la wani can a alwadi inda take a shi a wanda ya ce yana zuwa wurin wato shi abda abdullahi ibn ya ce kuwa wa ubayd ibn amr da shi da ubayd ibn amr wal miswar bin mahram da miswar bin mahram shi mutuwa shi ma sahabi wa nasun kasirun da wasu mutane masu yawa wa ya ummuhum abu amr in lokacin sallah ya wanda kai musulmanci suna ne abu amr maula aisha bawa na wanda aisha ta yanta yantaccen bawa aisha wa abu amr gulama abu amr kuma bawa ta shi ne tabbatar da bawa ne limanci ne ya halitta shi yasa waɗannan kingan sahabbai bawa aisha yake ba su sallah waruya kuma an ruwaito anna aisha kane ummuha abduha lokacin tsayuwar ramadan a jami'in da ake yi lokacin asham masallacin aisha aka yi sauka da yawa ba guda aka yi ba ga azumi kamin wata ya wuce to wanda an limamin masallacin abduha bawanta ne zakawanu suna ne min minal mushaf qur'ani ya karikawa yana limanci duk gansa banda annan suna bi ne babu wanda ya soke shi kuma bawa babu wanda ya soke kuma bawa ƙur'ani ya karikewa yana ba su sallah ga wata ramadan wa an urwa an ruwaito daga urwa anna zakawana aba amri lalle zakawana abu amri wanda ka ba da sallah ɗin ba. wa kana abdan li aisha ya zama bawan aisha a atakato an duburin minha akwai wani abu da aka cewa a abin nan hurrun an duburin e, hurrun an dubure wato idan mai kai ya ce ma'anarsa in ya mutu da ya mutu ka ga ɗa amma yanzu bawa kake za ka ci gaba da mai hidima amma radda ya mutu ka ga ɗa to ita aisha a kato an dubure min ta yanta shi in ta mutu to wannan bawa nata ya kuma ya karawa da hafiyar magana shi ka tsayuwa ya yi mata sallah ya ba ta sallah ya nemi su kira a fi ramadana cikin wata ramadana saboda haka ita sallar ramadana da ci laifi na aisha ta yi na haɗa wannan jam'i liman ya rike alƙur'ani girgan bai su taru baya gare shi inda laifi na da sun yi masa magana to amma lokacin da suka gane to wannan ya nuna kowace kowane gari limami na iya rike alkur'ani in ya zo wajen sallah shi sallah da shi ya yanka maka yadda shahoni wa'anda zai rika yi ko rage izo izo haka yadda ya ka iyawa da shi da mamunai to ya halitta shi yasa kun ga Aisha tana yin wannan wannan farkon tahajjudin da aka fara a sani na najeriya nan a cikin masallatai ga azumi da ƙur'ani alarmomi suka fara shi fara'idar jahila na shehu ɗan abdullahi mai kwando in kun ba shi wanda ya rika ƙur'ani ya yi rika Qur'ani ya dan shi an kauce ma kuskure amma da kai ana iya kuskure kamar dai wanda ya ke fara'idar jahila na shehu abdullahi da wanda ku sai shi kudi ba shi ku gani liman ya rike qur'ani ga asham to ya yi ya da kai amma dai da kai din ba laifi na an kace ba ba a ce laifi na waqta rafa nasu amma mutane sun yi sabani fi imamatu sabi ga cin yaro karami alladhi ya akila salata wanda ya gane sallah amma dai karamin yaro amma dai ya ga abin da sallah kun ga kenan wanda bai balaga ba dan in yaro ya balaga suna ne ar-rajul to idan yaro yana karami bai balaga ba malamai sun yi sabani shi ya halitta aka shi liman ba ja da wasu mutane sun ce ya halitta in dai ya iya kira in akwai waɗanda sun ka yi shi kun san abin da muka karanto baya in duk limamai sun cika sharuɗa guda to a dawo girmi wani shekaru da yawa sai a tashi to wayannan sharuɗan suna na haka nan ba saboda haka inda ya zama babu wanda ya iya sallar sai yaro. wasu malamai sun ce ya halitta a sashi minhum al-hasan cikin su akwai hasan al-basri wa bihi qala ishaq bin rawi babban malamin mai sahihul bukhari malam ishaq bin rawi shi an ra'ayi ne. wa qala shafi'i amma shafi shafi'i cewa ya yi ya umar sabiyu yaro karami yana limanci da kowace sallah in an sashi ya halitta illa bil juma'a sai dai ga sallar juma'a ba a sa yaro karami ga sallar juma'a to wannan duka inda aka magana a sa yaro inda ya zama babu kowa sai shi amma in akwai waɗanda kun ka ji annabi ya faɗa cewa su sun ka yi to su aka saba to in ya zan babu su sai yaro karami to sai a sa shi san duniyar nan da kuke gani ganin eh, da kuke nan inda kuke akwai musulmi da yawa sai suna ganin abubuwan da sauki akwai wani kasar da aka yawo da shi wanda aka yi kama an ka daidaita sahu wata ƙasa kuma cikin afirka an ka daidaita sahu amma tsawon za ka ga mutane duka a kowa mai kot da wando da mai shek da wando da najasi da wando amma kuma za ka ga nan ka gama ci, nan ka ga namiji haka sun ka jera maza da mata jahilci na gare sannan bayan an gama mace ita ma ta sako kushen da wando babu komi ga kanta ita ta shiga gaba ta ce Allah fa to don ka kafa ɗauka abin nan mai yiwa ga dukkan alama wannan kasar wannan garin dai, inda aka nuna kasa ne mai yiwa shi wannan garin duka babu mutum ko guda da ya sallah mai yiwa duk kafin musulmi ba wanda ya sallah sai ya yi yanzu ka dai ta ce musu su daidaita sau ta shiga gaba kuma ta ta ba maza da mata can kaɗai babu sau maza da babu mata to za ka kada ku yi mamaki in ya zama mutane ba wanda ya iya karatu sai yaro ba wanda ya san sallah to in dai yaron allazi ya akila salata wanda ya gane falla ya fahimci sallah shi dai ya iya sallah to ya halitta a sashi umarci amma shafi ya ce ga juma'a ba a sashi in akwai wani kun ga ko gajima an babu wani za a tashi don ba a bari ta fari ina akwai wani za a yi wakare a kauma a salata kalfaro amma wasu mutane sun ce yaro karami kan makaruni ne a yi sallah baya ne ko shi ɗaya iya minawa a sha cikin malaman da suka da wannan akwai malam sha'abi wato malam sha'abi wani ya kara malikun kuma wannan shine fatawar maliki wasu sauri da imamu sauri wal auza'i da mala auza'i wa ahmad da mala ahmad bin لما wa الرأي ra'ayi da malamai ياتي ra'ayi اتبعوا qala zuhri إن ya ce idza ittabu ilayhi amra in babu kowa sai shi to musu duk da kuka gani abubuwa kuna ganin su kamar da kuna ganin su malaman gana ku da kuna gani nan cikin gari ɗaya na suke birni ɗaya na suke ƙauye suna can ana ƙauye ciki malaman gana ku da kuma gani cikin gari ko ina ga kuma birni na su sai ka ce kauye ka ga abin mamaki in wani ya fara ba da sallah sai ka aza wato shekarun baya na shekara arba'in da sun kauce kuma suna nan har yanzu babu malamai ko wani ba kauye ya yi karatu ya dawo birni na aka ce daji ko yau karatu ya dawo birni na aka cin daɗi ana nan cikin birni daga nan wanda bai samu dama ya wuce kai abuja an kafin bincika sai ce ja an samu sai ce ja aka samu ka nan ba a samu kuɗi saboda haka magana ta kuɗi ce ba kowa zai iya tsayawa ya karantar da mutane saboda Allah ba ba kowa zai tsaya karantar da mutane saboda Allah saboda haka ƙauyuka ana nan wa ake illa dai alhamdulillah yanzu ƙauyuka suna turo da yaran su cikin gari su taho su yi karatu amma matsalar da annan in ba a sun kai ba ko sun turo yaro inda zai fada bai karatu saboda duk makarantun nan yara masu tasowa masu da a wasu na kuɗi aka biya da waya ka iske makarantar da aka karantar da yaran kyauta in an ka yaro da kauye na uwa ne bai da komi a aimai mai nufan wani bai a taimaka mai da abinci in bai da laya da mai magani da waya ka irin wannan abu to rina hankali sai yanzu kowa kake kuɗi za ka kawo in za ka kawo a kore ka haraka ba ta Allah ta ba ta naira ce abuna wanda kun kashi ne ma sani ku da kai ɗayan ku wuraren da aka wani abu kuma yi sani ne ba wai wani abin baki ba ne to irin mai yawa irin makarantun nan da ba a ba da kuɗi su kuma sai mutum ya yi tsantsan saboda mai yawan su wurin kwana ba su ka iske an gina makaranta sumul-sumul an kewaye ta an yi abubuwa ba a karatu ta cikin ta in ka samu guda ɗari ka samu uku wanda aka yi saboda Allah ka yi sa'a wata ɗari ko guda ba ka samu cikin ta duk koyan halatta ya tsawa wannan shi an matsalar sai da ƙauyuka ka huskanta amma gaskiya ƙauyuka duk yanzu sun huskanta su turo ɗiyansu saboda dukkan su sun fahimci albaitul ladhi yuqra'u bihi alquran yakthuru khayru wa yaqillu sharru duk yanzu sun fahimci gida wanda aka karatun qur'ani ciki ne to alheri ne zai yawa shiri ne zai rage kuma wani hadisi ya ce yin ana karatun qur'ani da gida zai ƙara baji bai macewa inda ba a karatun qur'ani macewa ya kai amma inda aka karatun qur'ani wani hadisi ya ce wato buɗewa gida ƙara kwaji ya kai kullum ƙara kwaji ya kai to ƙauyawa ma sun fahimci haka nan suna ci turo ɗiyansu saboda haka ko ko mutanen birni ku yi wa Allah ko musu nasiha koyo Allah ku karanta da su kyauta in an ka kawo yaro da kauye koyo Allah ku karanta sai kyauta ba tare da wata ya yi kuce ya kawo kuɗi ba kuma ya an ka kai ga wani tsinki na uniform ko wani littafi koyo Allah ku sai ko ba yana can yana bada abincin da ya ci ko abincin da ya ci gaida eh ai duk malami ya kai wani lokaci taimakon da Allah kai mai iya da Allah bai rasa abin da zai lalurori yan kan abin da ya kamata ku lura da shi wato akwai kai kanka malami akwai lalurar da addu'a da gare ka ta gidanka akwai wanda an halatta yanzu kama ka sai manja da man gyada ko ka kauna ma imamiya halatta to in ga yaro wanda ya zambai da abinci da zai ci kuma uba ne bai da ka ba shi kuɗin na ya haika sai manjan a yi takara eh da halal gara sunna saboda haka malami ba na iya ragewa marmakon malami ya sai gizina in ya haɗa kuɗin gizinan na in dai shi zai sau ta ya haɗa sai ya rika to ya sai yadi da kashi guda cikin uku na kuɗin kashi biyu ko shi wani aiki alheri da shi don gobe ne kai ne da yawa ba wani yawa Allah ya taimake mu shi muna jagora ya sa mai karshe mai kyau wa hatajja man da bi ma ruya wayanda suka ce in akwai bukatar yaro ya fara sallah babu kowa sai shi ya halatta ya fara sallah sun yi hujja bi maruya da hadisin da an karoto an amru bin salama kala in talaka abi wa fidan ila nabi amru bin salama ya ce babana ya tafi yana mai waktu baki inda ka shigowa wajen abin nan wanda suka shigo wuri ne to babana wa fito yana cikin baki zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min kawai cikin wasu jama'a na jama'a ta kabila da suka je wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa allama mu salatu sai manzo Allah ya koya musu sallah dan ita sallah ita ce abu na farko da aka son fa a koya ma yaro ya iya na biyu ita ce abu na farko da aka so a koya ma sabon musulmi don duk wanda ya tsare sallah da kyau sai ya zama na kwarai kuma bai koma wala walakanta a duniya wa da bai ne rasa kuɗi bai rasa abinci bai rasa abin sha bai rasa sutura duk abin da ya ka bukata Allah zai bashi inda ya tsare sallah da su ba ku ji annabi ba yace abin nan wa salatu nurun sallah haske ta haske a cikin abin nan haske ga fuska haske ga zuciya haske ranar kiyama haske cikin kabari haske kasuwa haske gona haske gari haske daji mai sharri ya ce jarrif tajir jarraba za ka samu da annabi ya faɗi zaka yayi jarrin tajid kare sallah da ke ku ka kare sallah farilla ta tunazula abinci bai kare ko ina haske zai zo maka kowane bangare su ya ga wa salatu mu'min to shi yasa duk wanda ya zo musulunta abu na farko da Allah da kai mai kokari ya koya mai sallah don da ya iya sallah da kyau shi kenan wahala ta yanke amma ko yara gare ka ji yaron da bai sallah da kyau wahala ta cimma kullum bai yi ci da kai kullum lalura ce ba ta kariya har ya tsuwa lalura ce ba ta kariya duk yaran nan da kuke gani kaskanta cikin gari dukkan sallah ba su yi da duk yaran nan da kuka gani walakanta cikin gari sallah ne ba su yi da kyau kuma namiji da mace duk wanda bai tsara sallah da kyau ba ko gida aure an haife ta. ko gidan liman an ka kai ta sai ta walakanta ko gidan liman ta saboda haka shi yasa annabi ya ce tun yaran ku suna yan shekara bakwai ko mace su da sallah in an kai shekara goma ku yi musu bulala in ba su sallah ba amma ba mai zahi ba bulala to da haka da zuwan soja annabi Allah ba musa sai ya koya musu sallah wa qala yace musu ya ummukum aqra'ukum wanda yake kira wanda yake ku sanin ke yi muku dubanci wannan da sai an ka dawo gida sun ka bincika kwan yakun ahadu akthar qur'anan min babu wanda yi na qur'ani mai yawa lima kuntu atala qarru qur'ana saboda kasancewa ta ina tarbon matafa gabata da ni وقدموني تزك غبات ya بين ايديهم وانا ابن ست او سبع سنين ina ɗan shekara shida ko shekara bakwai yaro na karami da sun ka je wajen annabi ba sai da shi ba sai sun ka ce wake mana kaya yana wake musu kaya duk sauran baki da sun ka to in sun ka to waje sai su gane shi shi dai sai su zanna suna hirar shi sai ke ku koya min karatu sai su koya ko da manya sun ka lura shi ya karɓi karatu ga ar ne ma kuntu a can kamin saboda abin da ka karba ga kwanye ko wajen ina ni dai na yana za bushe magana ne zai ce koya min kur'ani ko da an ka lura ya wuce manya da an ka tuwo bincike ya ce sai aka sani in ba da sallah wa kana ahmadu yuzakkihu amr bin amara ibn salama amma imam ahmad bai yarda da wannan hadisi ba imam ahmad ibn ambali ah, ah, imam ahmad sunna ya ce amru din ga wanda yake an gabatar da shi ya bada sallah da ikon hadisi ne mai rauni don haka amara ya ce ba a gabatar dan shekara shida ko shekara bakwai tun da hadisi bai inganta ba wayanda ko sun ka inganta hadisin suna aiki da shi wayanda sun ka ce mai rauni na to ba su gabatar da shi eh, imamu malik na cikin wayanda ka gani ne ba a gabatar da shi saboda hadisin bai inganta wurin su ba kamar wanda bai inganta wajen imamu malik wala alaihi قلت bi ولا babu da الأعمى da لهي دليمان ayyuka ba ni shin da mai gani da makawo wani cancanta da limanci wasu malamai suka ce to ai makawo yana fama da najisa don yana iya takin kawai kari saboda haka mai gani ya yi shi wasu malamai suka ce ai shi makawo takin da ya bai sani ba samu ne bai sani ba shi mai gani yana kalle kalle wa'anda ba su kamata ba kuma shi yana gani yayi shi ko gabi ko san yayi ba suka ce don haka limancin makaho ya yi kun ji dalilin suna jihar da limancin makaho su ko wa'ancan sun karin jihar da limancin wanda ba makaho to amma dai ya halitta babu da yi makaho ya ba da sallah saboda sanya makaho da annabi ya kasance yana yi ya ba da sallah annabi na sa makahon nan abdullahi yana ba da sallah masallaci ne shi annabi babban masallacin juma'a masallacin annabi lima ruya da abinda aka rawaito an anasin daga anas radiyallahu an anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam istaqalaba ibn ummi maktum lalle annabi ya kama kawon nan sarkin makayi a abin ummi maktum ya zama halifa ta shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ummun nasa wa huwa amma shi kawo a mutane limanci kuma yana makawo yana makawo shi ne madadin annabi shi an matsayin annabi cikin garin madina annabi ya aika ya ya ki kafin ya tsaro. Don umma makatun shi an liman shi a shugaba saboda haka malamai suka ce tunda annabi ya nasa shi kuma ya karkata hadisai sun tambata annabi ya nasa shi to ya halaka wa ajazu imamatu waladil baqi kuma sun halatta limancin dan kawo wa wal mubtadi da limancin dan bid'a idan ya zama su daina babu kowa sai su to ana sa su limanci duk inda ya zama babu kowa sai dan kawo shi daina ya halatta a sa shi limanci tunda shi ya san addini haka nan wal mubtadi dan bid'a inda ya zama dan bid'a na amma babu kowa sai shi amma bid'a ba ta kai shi ga kafirci ba bid'a ce ba ta kai shi ga kafirci ba to ya halitta bi shi ala ala hakan sallu alaihi bid'atu hasan yace tunda babu wani sai shi to kai sallah ka bi shi bid'a ce na gare shi ya bid'a ce tana can in an ka gama sallah ya fara maganganu na bid'a sai ka tashi ka tsaya wannan duka lokuta na waɗanda ka ɗauro a da wato matsaloli suna faruwa ga dokokin kowace ƙasa dokan musulunci gare ta idan mutum ya saba ma shugaba ba ta yasa aka to in an ka kawo shi ga shugaba in ya ga dama zai haɗa shi da alƙalin da zai yi ce masa tawili a ce saba ma shugaban gada ya kibi ne sai ya kai mutane su bi shi ya bijire sai jama'a su rabi biyu a kama yaki a kashe musulmai annabi ya ce man ja'a mu Ma wahidun wanda ya zo muku al'amarin ku na game yana so ya raba ku baka tudu ku kashe shi sai alƙali ya ce to a yanki ne hukuncin kisa to shi na kowa ka gudu don dan bid'a na so da duk shugabanni wannan lokaci an yi lokacin da shugabanni bid'a kowace iri suna yi kowace iri suna a su daga lokacin a lokacin gwamnatin abdulmalik to abubuwa sun yi ta shi ba gare ba abdulmalik mutunan kirki na inji malaman tashi ya mulki duniya shekara 33 duk abin da ya yi daidai na to amma bayan ya wuce siya ne sun biyo baya sannan sun yi amfani da wasu gwamnoni sun yi amfani da wasu gwamnoni waɗanda haƙƙen bidiya in ba kuma ce ba hadda ni da komai wani karatu nan hajjajin da yusuf ni ya gina gida gwamnan kuma yana cikin gwamnan da an mashahure amma ɗan daba mutane suna kokari su bijire ma gwamnati to duk jihar da mutane ka kokari su bijire ma gwamnati idan gwamnati ta samu labari sai ta kai hajjaji sai ya zama gwamna kwana biyu ya kashe mutane nan da ka son su rike ta duniya in ya kashe su bayan jiha ta yi daidai kuma an kaji wata jiha don wasu sun gudu kuma sun yi wata jiha kuma sai a kai shi ta. to akwai gwamnonin da aka da amma shi ya yi shahara wanda akwai rage yin hudu ba cikin masallaci iraki birnin bagadada sun saba ya aka kawo su gwamna su kashe shi hajjaji yana towa yana hudu ba sai sun ka dora daga kai haka suna harara ce da ke yin hijiya sai ya gani sai yin hudu ba ne masallacin jima'a na ran jima'a ya ce ni ina ganin wasu wayoyi wasu eh, inni la araru wasan kada aina addu'a inni da fa'ila da takobi da ya hau faɗa ma jini na wuce sai ya ce na ga wasu kanun sunnina sai ya bayan ni amai ya sauka ya kama ya kanun nan sai da jini ya gudu cikin masallaci to kun ga wannan lokaci duk wanda ka wanga abu bai kamata a bashi gora ba to amma saboda kasancewar mutanen ta'addanci ne ya fara yawa bid'a ta fara yawa sai aka sa'i to shi hajjaji din dan bid'a shi hajjajin dan bid'a kuma duk inda ya kai shi aliman kuma in yake ba kari ne liman kashi kai in ba kari ne sallah kuma dan bid'a ba kowa ka iya kowa ya ce hajjaji abinda kake yi ba daidai na wannan sun zama Allah hasa Allah. sai irin irin su ko ba su da yawa karatu na maka da kudin ta da ya gina wani gida ya kashe kuɗi da yawa nan busura busura birni na abuja ta saboda daji na an ka yanka an ka yi wa sojoji gida kwatai jihadi ya dawo daga ƙasa farisa ba sai ya dawo eh, madina ba sai ya dawo busura to duk wanda a busura babu talaka kowa mai kuɗi na don sojoji na kowa da kudi na sai an ka kai hijina ta fara yawa sai an ka kai hajiya da gwamna sai ya tsara kuɗi ya wani irin gida ba a taɓa ganin gida iri ne ba a wannan lokaci to don shaida ya kusan ɗan bidi'a sai yau gayyan malamai a buɗe gida kun san gayyan malamai a yau gayyan mutane na gina sabon gida ku to a buɗe kun san aikin ɗan bidi'a duk wanda kuka gera haka duk malamin da kuka ga dole na san bid'a in dai ba wa'azi zai yi musu ya faɗa musu bid'a sai ya gayyaci malam Hassan zan ɗaya renin wa'azi ya gayyaci malam Hassan albasa saboda shi ya fi kowa tsanani sai ya ce ya gayyaci ya ce yau shi za a yace gobe da yau shi ya ce bayan la'asar ya ce ina nan da almajirai ga ce malam kaka ya ce wallahi sai na tafi kuma sai na a mai ai ya gane cewa shi da bid'a hmm. aka taru mutane sun taru kananan masu mulki biyu ya tara su manyan masu kuɗi hakimai manyan malamai kowa bai zai mai magana sai ya san sai aka ce malam ko za ka yi magana ce zan yi ya hau baki ne ya kama wa ya kama wa ta ƙarshe yake mun ga abin da hajjaji ya kina to fir'auna ma ya gina wanda shi kuma ya mutu da kai sai ya kamanta shi da fir'auna yace shi fir'auna bai da bambanci da fir'auna sai hajjaji ta kai ya kashe shi sai ce a tashi ba abu da gida kai gobe ya kama malamai ne malamai gwamnati ya tara da sojoji waɗanda an kai abin gabansu da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro ya ce ya da Allah yau sai kun sha jirin malamin matsoratan banza da yobi gaba gare ni gaba gare ku bawa nan boya ya so ya bace ni gaba gare ku kuna gari ya rage da Allah sai sha jini ne za a yi malam ya ce ina gida sai ga ɗan sanda shugaban 'yan sanda ya zo ba a ko aiko ƙaramin ɗan sanda ba shugaban 'yan sanda aka aiko gaba ɗaya ya ce ya ce hajjaju na gare ka ya ce wani hajjaju la'anan na allah na babban albarkar na ɗan a nan ya ce haba mala ya hankuli bari haka an sama kira malam ya ce ko ne to ne a masu bulala wai sai an ba ni kashi sannan masu yanka wai a yanke ni amma hajjaji yake ya sani sai ya kawo wasu mutane ya ba su kirki mai wadi ce a talaba malam a yake in jini ne ya zo kaka wallahi Allah na bai kaka mutunan Allah wallahi kayyar kai jini ne to da yadda kasa kasa ga ta gaba yawo Allah na bai don haka a zubi jinin ku ji dan ta'adda ya san malamin ga malami na kuma je ya taba shi malam ya ce wani na zo na dibe su na gani sai ne daga kai na sama na dibe Allah ya karanta abin da na karanta kowanne ta wajen kai hajjar ya haɗuwa sai ya tashi ya bani kujera ya ce ka zanna nan baban hasa zanna nan baban hasa zanna nan baban hasa sai da zanna sai ya tura bani hankuli ya ta ba hankuli ya ce na sha doka harara sai dai na kai sai ya tashi ya shiga gida ya ɗauko turare algali a aka ce wanda ya kowane tsada sai ya zuba min gage ne sai ya ɗora shawa to balarabe in dai balarabe na da kakkai ga taɓa gini ne kayan ka zama bawa kai bawa kai to ko kai ne ya yi ya ce yanzu zuba mai turaren nan sai na je zuciya ta na yi sanyi ya ce ka yari kai ne shugaban malamai ba daga yau kai a shugaban malaman ƙasar tun na an naɗa ya sai malamai wanda wannan an kiro a yanzu haka dai an kai taron ba abu ba a yi bikin buɗe gidan to kun ga irin waɗanda shugabannin yan bidiya akwai su wannan lokaci to in ka ce ba ka da sallah kashe ka don haka shi abin da malamin yake shi haka albasar yake kai ka bi shi bai bi ne amma kai ka bi shi wa alayhi bid'atu bid'a dai na shi ba irin yanzu na ba yanzu liman koyi bai iya ba ko ciya wanda lokal gwamnan bai da masallacin da ya kamata sallah ba ne gwamna ba ne shugaban kasa saboda haka an an raba shugabanci daban a ƙabin da shugabanci addini daban shugabancin kasa daban to amma wannan lokaci duk wanda a shugaban kasa shi a shugaban babban masallaci wanda an gauna shi a shugaban babban masallacin jiya wanda an na karamar hukuma haka dai ko ina shi yasa aka ce don gudun hituna ne ka bi shi sallah bid'a ta yana gare shi don gudun hitina dai tunda ba kowa ka yi zuwa faɗa masu gaskiya ba shi irin ma hasan da ya to shi almajiri na ya ta abin da ya ta bai shirya koji ba amma dai tun da ya san jiya ya hudu maganar da ya faɗi gaba hajjaji hajjaji da kotawa an kai an ka ce mai kace mai kaza ko bincike bai yi ta kai a kashin ka to kan faɗi gaba gare ka ce mai aure to kun ga ko yanzu akwai irin limaman na yan bidiya a wayan dan sun ka gina gida sai su kiro mutane a to budewa yan bidiya ko yanzu akwai akwai kuma al'adai yan bidiya a wayan dan sun ka gina gida sai su a to a yi taro a bude musu walima ta ta yan bidiya ka ji yadda malaman suna ka cewa sun ka ta irin wannan tawa za su taho na don su wani kowa ya biya don manya da sun ka haɗu in ba harkar su ta haɗa su ba kai ba ka yi haɗa su manya ba ka yi haɗa su amma in harkar su ta haɗa su to yi tuna ne abin da za ka faɗi ba ku gani yanzu an ka ce ana wani taro da manya sai ka gawa an shirya kaiwa da kanka za ka yi magana sai an bi wanda an ka ga alama yana iya faɗi abin da ba a so sai a ba shi magana da ko ba ta koya wani to in ka taho shahi takardar nan da aka baka sai a kai awa baka ji ta ba sai awa ba a kai haka ita ba bi abin da ka san yana da amfani kai sai an ka tsaye ka sai ba ka ta sai ka hada abin da gani ya kamata ka wani sannan ka ga wace abin ya toka in ba a sun kawo da gaskiya ka a goma gayyato ka sai taro ka gire irin mutane Aimi. Mm. sai a karanta suratul bakara inna ash-shaytana yafirru min albayt alladhi yuqra'u fihi al lalle shi dan yana gudu ga gidan da aka karanta suratul baqara kana iya karantawa in kana yan baka iya haka da wanda ya shi karanta in ya karanta sai a waje ko maciji a cikin mugu in an kai karatun nan sai ka ga ka komo inda ka ganin za ka suna ta tarkatan ga mace zai suna take ta ka sallah eh, in ka bincike waɗanda sun ka fawara aka karanta bakara za su faɗa a cikin bakara ta babu da yi a sallah sun zo karatu na amma dai a mutanen ko mutanen ba wai karatun ɗaya ba sai an samu waɗanda sun ka dace ba kamar yanzu ka iske yara suna warki wani ko ya taho suna jini jini in bai haɗu ba sai sun je amma da kun ce ke wani ka kowa ya rena wanga yana to ko su aljannun da a cikin gida hakan nasu bi sai an samu kwarai kwarewa kowa dai ne dai ka karanta mana wai ya iya karatu nan ka gaba ya zo da ka ake amma wani da kun gane cikin gida sai su wani ya yi sabon gida ko garin makka ko riyar gida na ya kai gida ya kafa shiga dai yana jin tsoro sai ya wasu waɗanda ya yi da su sun ka shiga gidan suka kewaya shi sun kai mai tsara ya ce da dare ya yi kasa fara ya yi zai shiga ana ta bugun gamu kwaran kwaran kwasa kaya na eh, kwasa kaya na shiga ita na shiga duk da kaga tana son gida mai kyau aljani na su gani ne abba kai da haka gidan da ya kasu bai ko bari ka zana gidan na lahiya kwana biyu ka ji wanga ya hau kuɗi ka ji wanga ta hau kuɗi ka ji kaza ka ji kaza sai ka gara mutum bari ka to shi wannan alhaji ya ce da daddare ko ina faru ne aka ga zambuna ya ce duk ba su kwana ba aka ce to kyali kasa ce ko yi su bari gobe su gani to gobe ta yi su ko majin motar nan ba hanyar shi kenan dama daren rannan rannan na an kai karatu rannan na sun kashe kwata kaya na ko ana kwaje kaya na ya ke wani to abin da aka kira amma don ka su mutane sun zo su maka bid'a bid'a wanda ka ga kana jin daɗin bid'a aljannu yan bid'a na jin daɗin ta da an tawo taron su ba sai su kawo da an tawo taron su ma sai su kawo in an kai ta sai abu wasu nan wasu da tawowa sun ga wurin zama shi wai ta zama babu to ku yi kokari ku kuna da duk abin da kun ka gane bai da kyau don umarnin kanku ku kare kanku Allah yake muke wa kana malikun an haya ibn sa'id inna rajulan kana ya an nasu da aqiq lalle wani mutum ya kasance yana limanci ga mutane can aqiq sunan wuri na wajen eh, abin na can wajen madina ya wuce wajen zulhulaifa wajen gona mala abu waraira ya yi umar bin abd al-aziz bin ya umar da abd al-aziz ya aika mai ce kaka sake da sallah Ala malik malik ya ce ina ma na haru dama amirul ne ya aika mai kai ya sake da sallah wa lin la anna kana la yaqrahu man abudan ba son ubani ba ba son ubani ba saboda haka ana so a san a cikin wanda za a ga ya ba da sallah jima'i ita kan sai an kama zuwa a ƙarshe saboda kawo mai aika mai amirin momini ne kuma a aziz ya aika mai shi kashi ta ba da sallar. wa alaikum eh eh ba ga juma'a ba ga juma'a ko sai wanda an zama a ko cikin littafin da kewa haka ne yake ko cikin shamawi haka kala ubaidillah bin abi bin khiyar da usman ubaidillah bin abi bin khiyar ya ce mu usman wa huwa masul usman yana kare innaka imamu ahmad kai shugaba ne kake da kowa da kowa wani zalabika mata kuma Masiba ta sauka gare ka kabo da kai wai sallu wai salli lana imamu fitnatin ونتفرج وتتفرج wato abin nan limamin fitina ya ba mu sallah wata takarar ka ku abin nan haraj wato abin nan kunci ko laifi wa qala sai usman ya ce as-salatu ahsan ma ya ma ya amalu sallah ita ce mai kyawu abin da mutane suke wa idza amsana an-nasu fa amsana ma'akum in mutane sun kyautata ka kyautace tare da su wai za a sawo fashe na isa a tawo in sun yi abin da ba daidai ba ka nisanci nuna eh, na wasu kala zuwuri la nara an yi salli an yi salli kalfal musalli mallar zuwuri ya ce ba mu gani ya kamata mutum shi sallah bayan mata maza wanda muhannis na wato abu biyu Allah ya yi mashi ba a ɗauke ko guda ba ba a yanke ko guda ba na maza da mata shi ne mukanni kuma wasu malamai na cewa mukanni su magana mata amma wanda ya koye ta ba wanda an halitta da ita ba to ba a sallah baya ne illa bin da lura ta zabu da na sai in akwai da lura da babu makawa ga ita amma in akwai wanda za a yi to ba a sa ba? gaba akwai wanda za a yi ba a sa ba. ya zama namiji kenan in an ka mai sai namiji ya zama namiji ba a kanke ko guda ba ko ba ka shi bayanin ba kun ba a yanke ko guda ta sai babu biman amma kawaman wahun lahu kare kuma babu a cikin bayanin mutumin da ya limanci mutane ba su so ba wai mutanen banza a ciki ba wanda ba su son mutumin kwarai shi mutumin banza na mutanen kwarai na abba su so ne saboda dalili kaza yana kaza yana yanzu akwai limamai da yawa yan shaki sai su yi shaki su so ta hannun bari ranar jima su yi ta abun maganganu waɗanda ba su da kyau su yi ta maganganun da ba wai Allah ya ce a yi su ba kuma ba don su an kaka mimbarin nan na juma'a sun yi shakin su kawai magana ta kuma ta bada kuɗi to akwai limaman da a haka na ji ma ku haka din limamin da kake ya hau bari kaji ya ban magana ta kawo shi ya hau magana ta wasu maganganu ka san tsasha na ba bisa hankalin kai ne yake ba wasu kuma yan wewe na wasu yan wewe wani liman ya sha wewe ya tawo ya ba da sallah ya yi limanci ya sa wata ashar in ya duka zuwa ne ga fili kuma bai damu ba sai da ya sallama sallah ya bai ga kowa ba kowa ya tafi sannan ya ɗauki waya ya fuga ba malami ne ba malami ne ya ci in sun yi sun kyauta da sun ka kime ka ko da ya sallama masu ya ga wani limancin haka ana ta sallah duk an koma ta an bashi an da tsohon gari ne to akwai ire-iren su suna da abin da kaka sani shi kaka sani wanda ba ka sani ba ka sani ai wani abu da ganin liman bisa mimbari ya rayu ne ka san ɗan a mimbarin juma'a da an ka'aza don a sanar da mutane addinin su a umarce su da umarnin Allah a hane su da hanin Allah ai wani abu da gani ne da mun ka san sha wani ma ba ko ba ko sha ke daina ba da kurkure to wanda a haka nan in mutane sun ka ce ba su so ne to ba su da laifi amma mutumin kirki dai mutane sun ka ce ba su so ne to wannan ya halatta ya ci gaba da sallah أخبرنا أبو عثمان الدبي أخبرنا أبو محمد الجراحي حدثنا أبو العباس المحبوبي حدثنا أبو عيسى حدثنا محمد بن إسماعيل حدثنا علي بن حسن حدثنا الحسين بن واجد حدثنا أبو غالب قال سمعت أبا أمامة أبو غالب يأتي ناجي أبو أمامة رضي الله عنه يقول أنا شيوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله يأتي ثلاثة متعني قدامه salasatu mutane guda uku la tu jawo salatu azan ko wato sallar su ba ta wuce kunnuwa. Ba ya ka gama talla sama aka dauka a kai mu Allah ba to mutane uku sallar su ya hanka doko ta ba ta wuce bakin kunnuwa su na ta kaka ko tsawon su ba ta kai bakin kunni ta kaka al-abdul abid bawa wanda ya gudu daga uwaye gida ne hatta yarja har sai ya dawo wa mar'atun bata wa zawjuha alaiha sahib matar da ta kwana mijinta na hushi da ita ta kwana tana hushi da mijinta ta hana kanta gare ko ta ne wani abu wanda dai kwana yana hushi da ita to idan ta tashi ta yi sallah ba ta wuce kunnuwa ma'ana Allah bai san wannan sallah wa imamu qawamin wa hum lahu karihun da limamin mutane ko mutane ba su san sallah ba su san limanci tirmidhi ya rawaito wannan hadisi fi salam wa hasanahu ash-shaykh albani fi sahih al A ash albani ya hasana cikin sahih al-jami' wa huwa an da'ifatu min sahabati radiyallahu anhu an rawaito shi daga jama'a da dama cikin sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam qultu nace kada kila haqiqa an ce innal murada min al-imami a'immatu sunna abinda aka ni da imamu shugabanni azzalumai su aka wasan limaman ma akwai azalumai wa'anda za ku naɗa su ba ku sallah su hawa bari don su yi talla su samu kuɗi da ku to irin wa'annan azalumai su ne sallar su ba ta wuce su fa amma mana aqama sunna amma limamin da ya tsaye da sunna annabi daidai wa daida wallahu mu alaman kare a wuto zargi ya tabbata ga wanda ya shi amma liman dan bid'a shi na asali azalimin liman amma liman ahalin sunna kan ta gariya to sunna ya ka tabbakawa bai kauce ma sunna ba to wanda ya ci bai so ne shi adda Allah na so wakila huwa rajulu laysa min ahli imama ko kuma an ce mutumin da bai cikin wa'anda suka dace su gaba limamai ko ya tagallaba alaiha sai yin rijaya ya koma gehen 'yan siyasa sun kai sai sai an bashi limamai wa yana wukanin mustahiq Allah shi ya kasance ya cancance ta fallaunu alaman kai hau wato huwar rajulu laysa min ahli imama mutumin da bai cikin wanda suka dace da limanci ko gallaba fa ya ta gallaba alaiha sai ya rijaya akan fa innahu mustahiq Allah ya zama ya cancance ta wato daga baya a sai ya zama ko da an ka bincika ya cancanta ya zama liman duk sharuɗin limanci ya cika to ballon alaman a tun da ya zama masa hikan ya cancanta to wanda ya kishi shi a dare wanda ya kishi shi a dare wa kad kariha qaumun min ahli ilmi an ya umar rajulu qauman wa hum lahu wasu malamai cikin masu ilimi sun yi kamar mutum ya zama liman ya limanci mutane ko mutane ba su so ya ce dole sai ya shugabance su kuma wasu ba su so ala ahmad imamu ahmad ya ce wa haku fi hada yi hawa wahidan aw ithnani aw thalatha wala ba ba'sa an yusalliya bihi masallaci an ka bashi amma akwai mutum guda ko mutum biyu waɗanda ba su so ne ko mutum uku su da ya ba su to babu da ya ci gaba da sallah duk kowa na so ne amma akwai mutum uku da ba su so ne to babu da yi ci da sallah sai hatta ya karahu aka tarra kawai har sai mai yawan mutane ba su so kun san a musulunci ma akwai irin wannan a ce in matsala ta taso a nemi mai yawa a musulunci ma akwai irin wannan in matsala ta taso a dibi mai yawa sai a wakilta musu a dibi mutanen da sun yawa sai a wakilta musu wanda a daidai da su ya wakilce su a musulunci akwai wani. idan abin da mutanen masallaci suna da yawa to mutanen kwarai sun yawa to a musulunci mutumin kwarai za a kawo shi gabance su ba a tawa mutane ga da suke a ɗauko wanda ba irin su ba a su ya shugabance su ba a yi musu abinci, an zalunce su an ci amana su saboda haka yake yi salli bihim a yayi salla da su hatta ya karau aka taro ko sai mai yawan mutane sun ce ba su sonai to nan in mai yawan mutane sun ce ba su to mai yawan mutane kan ba a samu su wanda ba su amma in yan kaɗan na na abba su ne to a bashi ya cancanta da liman da na'ibu ko ina haka na akara rasu abinda kuke yi to kowa da mun ba ku ne kowa da kuko mun ba ku na'i na'ibin ya cancanta in ya cancanta shi to haka na aka kula ba adibi mai yawan mutane Allah ya taimake mu da mu da kowa Allah shi mana jagora Allah ya kyautace aqidar mu Allah ya kyautace imanin Allah bai asma yi kalau ka raya mu ahalis sunna ka kashe mu ahalis sunna ka tada mu cikin ahalis sunna in kiyama ta yi ka shigar da mu aljanna tare da mai sunna Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kuma a cikin aljanna muna roƙon ka bai asma yi kalau ka sa mu cikin makwabta Allah ka sa mu cikin makwabta makiya da mahasada na kusa da na nesa Allah kai mana magani sherorin da suka kullawa Allah ka tattara su kamar shi su gare su kuma ka ba mu ikon kwana na wuri nan za ka fara insha Allah